Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kumasi. kai ana ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar juma'a 28 ga watan yuni Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin a ji abin da ke taskar mu ga fakanin labaran. Shugaban Amurka Donald Trump na neman hanyar jirgin ta kidayar jama'a bayan da kotun koli ta amincewa da wata tambaya da yake son karawa a kidayar. jiya alhamis majalisar dattawan amurka ta amince da wani gagarumin kudirin soja da ya hada da sabbin takunkumi kan koriya ta arewa haka kuma za ku ji cewa tsohon mataimakin shugaban kasar amurka joe biden shine ma mai fagen muhawarar da masu nema a tsayar da su ta 'yan takarar shugaban kasa a jam'iyyar democrat kanin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa saboda a magance matsalar tsaro da sauransu a najeriya za a shiga amfani da wasu na'ukan na'urori na'urori ne wanda tun kafin jirgi ya taso daga ko'ina an riga an san abin da zai zo da shi za kuma aji cewa ƙwararru na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan shawarar mai martaba sarki sanusi ta aɗau wasu ƙwararan matakan ceto tattalin arzikin najeriya eh maganar da ya yi ta wani bangare yana da ƙanshin gaskiya amma idan aka tsaya a ilmanci aka duba. Kamar kowace ranar Juma'a, Hauwa Umar na tafa da shirin lafiya uwar jiki, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfi lahashin gumel. Shugaban Amurka Donald Trump ya amsa hukuncin kotun kolin dakatar da yunkurin gwamnatinsa na ƙara tambayar zama ɗan ƙasa a ƙidayar jama'a da za a yi ta hanyar tambayar lauyoyinsa idan akwai wata hanya da za a yi amfani da ita wajen jinkirta ƙidayar jama'a da za a yi a faɗin ƙasar. a wani sakon twitter 'yan sa'o'i bayan da aka bayyana hukuncin kotun trump ya ce wannan zancen banza ne a ce wai gwamnati ba za ta iya tambayar mutane ba idan su 'yan ƙasa ne lokacin ƙidayar jama'a wanda ake yi sau ɗaya a duk shekaru goma kotun koli ta yanke hukunci akan bayani da gwamnati ta yi na cewa tambayar mutane in su 'yan ƙasa ne za a yi amfani da bayanan ne da aka samu wajen gyara dokar 'yancin yin zaɓe wadda hakan ɗauke hankali ne kan batun maimakon bayani masu sukar wannan yunkuri sun ce hakan zai iya zama barazana ga waɗanda ba 'yan ƙasa ba ne su ki amsa tambayar ƙidayar jama'a wanda hakan zai kawo musu ƙarancin wakilta a majalisar ƙasa. jiya alhamis majalisar dattawan amurka ta amince da wani gagarumin kudurin soji da zai hada da sabbin takunkumi akan koriya ta arewa wanda ke zuwa yayin da ake muhawara kan matakin da shugaban kasa donald trump ya dauka akan daukar matakin soji kan kasar iran ƙuri'ar da aka kada 86 sun amince takwas basu amince ba kasafin kudin tsaron ƙasa biliyan 750 ga ma'aikatar tsaron ƙasa pentagon na shekarar 2020 wanda zai fara a watan oktoba ya ƙaru da dala biliyan wato ya daga dala wato biliyan 716 na wannan shekarar. wannan ƙudiri zai bayar da damar gudanar da ayyuka ga rassar rundunar sojin amurka ta kuma ƙara bayar da izinin ƙirƙirar dakarun tsaron sararin samaniya bisa umarnin gwamnatin trump da umarnin samar da tsaro a yanar gizo sai kuma ƙarin albashi na kashi uku da ɗaya cikin ɗari na albashin jami'an soji. tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden shine ma mai fagen muhawarar da aka yi a daren jiya alhamis muhawarar masu neman a tsayar da su 'yan takarar shugaban kasa a wato a jam'iyyar democrat amma ɗaya daga cikin masu neman takarar sanata kamala harris ta yi masa tambaya kan dangantakarsa da wasu 'yan majalisu 'yan wariyar launin fatar shekaru arba'in da suka gabata sanata harris wadda 'yar majalisa ce daga jihar california kuma tsohuwar lauya gwamnati ce ta juya gaban Biden tana cewa ban yi imanin ba kai ɗan wariyar launin fata ne. Amma bakar fata sanatar ta janyo masu kallo a dakin taron sun tafa mata lokacin da ta ce abin ciwo ne a baya-bayan nan da Biden ya bayyana yadda yana karamin sanata ya yi aiki da sanatoci 'yan wariyar launin fata domin a samar da doka. nan take biden ya mayar da martani da cewa hakan ya sauya matsayarsa akan batun ko ba shi wato shi bai yaba wa 'yan wariyar launin fata ba to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da safiyar yau juma'a shugaban amurka donald trump ya gana da wasu shugabannin duniya a gefen taron kolin manyan kasashe ashirin masu girman tattalin arziki a duniya da ake kira g20 a kasar japan Trump ya fara da safiyar wannan rana ne da ganawa da Firaminista Shinzo Abe na ƙasar Japan. Daga baya kuma ya ɗan tattauna da Firaministan India Narendra Modi da shugaban Jamus Angela Merkel waɗanda baki ɗayansu Trump ya soke su 'yan sa'o'i kafin ya sauka a birnin Osaka. Za mu tattauna ne akan cinikayya, za mu kuma mu tattauna akan soji. Trump ya faɗa lokacin da yake ya haɗu da Abe kafin su nufi inda za su yi tattaunawar. fadar white house ta ce trump da abe sun tabbatar da matsayarsu akan dangantakar amurka da japan kan kalubalen tsaro da suke fuskanta ciki har da batun koriya da iran akalla dakarun siriya 27 ne a kashe a wasu uku kuma suka raunata a wasu hare-hare biyu da mayakan da ke alaka da kungiyar alka'ida suka kai jiya alhamis a tsakiyar lardin hama na kasar siriya hare-haren biyu na bazata an kai su ne kan sojojin siriya a kusa da ƙauyen athshan da ke arewacin yankin hama albayan shafin yanar gizo ne da ke zama hanyar yaɗa labarai na 'yan ta'adda a siriya shafin albayan har ila yau ya kafe wata sanarwa daga ƙungiyar na cewa ta kaddamar da hare-hare kan dakarun gwamnatin siriya a wasu yankunan hama da kuma arewa maso yammacin lardin idlib mukaddashin sakataren tsaron amurka mark esper na neman kungiyar tsaro ta nato da ta mayar da muhawarar yadda za a yi a kan iran yayin da ake ci gaba da samun zaman ɗarɗa a cikin wato a yankin tekun fasha da yake tattaunawar sirri da wato da yake tana tattaunawar sirri da yi da mambobin kungiyar a hedikwatar kungiyar nato da ke brussels esper ya faɗa wa manema labarai cewa ya yi kira ga ƙasashe kungiyar nato da su yi allah wadai da iran da kuma duba yiwuwar samar da wani shiri da zai samar da tsaro ga mashigar ruwan hamas mai muhimmanci haka kuma espa ya yi kira ga kasashen kawayen amurka su taimaka a samar da wata hanyar diplomasiya a kan iran a yunkurin kauce ɗaukar matakin soja jirgin oregon da 'yan jam'iyyar democrat ke da rinjaye wato jihar oregon da 'yan majalisar ke rinjaye sun ba su da wata ƙuri'a ba filo hashin gumal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda aka ji ganin yadda Najeriya ke daɗa fama da taɓarɓarewar tsaro. Hukumomin ƙasar za su shiga amfani da wasu na'urorin gano kayan da za a kai ƙasar ta jirgi tun ma kafin a doshi ƙasar da su Nasir Adamu Ilhikaya gare ka. Don kalubalen tsaro a Najeriya, hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa wato Nigerian Shippers Council ta bayyana bullo da tsarin na'ura da za ta tantance duhajojin teku don kara dakile hanyoyin shigowar haramtattun kayayyaki kuma makamai ta barauniyar hanya. So that the manifest of what's coming is electronically transmitted to Nigeria even before the ship sails from the port of Lodi. Shugaban hukumar Barista Hassan Bello ya bayyana haka a wani taron musayar ra'ayi da manema labaru. Hassan Bello ya kara da cewa matakan na da zumbar daga darajar harkar shigowa da da fitar da kaya ta dace da kasashen duniya masu arzikin masana'antu. Wannan abin da ake ce ma cargo tracking note na'urori ne wanda tun kafin jirgi ya taso jirgin ruwa da zai taso daga ko'ina an riga an san abin da zai zo da shi an san nauyin shi an san darajar shi shi wannan custom duty kuɗin haraji da ake ajiye ma kaya ba a kayyade shi sosai saboda haka su custom za su ji daɗi dama muna magana da su idan aka sa wannan na'uran komi zai shigo Najeriya an sani tun kafin ya shigo kaga wannan nan zai taimaka abubuwa na tsaro da muke da shi ana shigo da bindigogi duk wannan zai kare sannan ana shigo abubuwa a ɓoye su ba a biyan duty abin zai kare sannan mu kuma a mu za mu san abubuwan da za su sai a shirya kafin su zo duk an shirya da za a yi fitar da su daga port abubuwan da cargo tracking note zai kawo shine saukin abubuwa sai kuma bunƙasa kuɗin shigowa da ake ta ɓoyewa yanzu ba inda za ka ɓoye in ansa sa cargo tracking note shine zai sa a tabbata cewa wannan gwamnati da ta zo da transparency da sanin abin da ya kamata to cargo tracking not nan duk zai bunƙasa wannan abubuwa tuni dai tashoshin sauki hajjar teku na tudu suka fara tasiri da ragewa masu fataucin kaya ɗawainiyar tafiya bakin teku hajiya karimatu o'fman ita ce shugabar hukumar arewa maso yamma ta lissafa hajojin da tuni tashar sauke kaya ta kaduna ta fara fitarwa ketare akwai gyada akwai sobo akwai citta sannan kuma akwai kahonsa wasu an kai su europe sauran kuma an kai su india Abdul Fatah Habu ya zo daga da magaranta jamhuriyar Nijar inda yake wakiltar fatake da ke da niyyar amfana da tashar sauke hajar teku ta Kaduna, Funtuwa da Kano. da nuna hakan zai taimaka wa ingantar tsaro. yalla labe in kaji an ce gargama ta fito kuɗi ne babu. Wani aganci ga wasu ware duk rashin aiki ne. In mutane suna samun abin da za su samu kuɗi bisa halak. Wallahi ba mutumin da zai je ya shiga daji iya ɓoye-ɓoye kan abin da bai ka ba kaya kuma ya san ma mai wa halaka. Ina kyauta zakan wannan drug zai yi kokowa sosai kan ta'addancin wannan saboda mutane da albarkacin su za su samu aiki baya ga fetur da kan samar da akasarin kuɗin shiga ga najeriya sai sashen sufuri ko fatauci da ya hada da hukumar kwastam Nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya to a gaida nasiru daga batun tsaro da sufuri kuma sai na tattalin arziki inda tun bayan da mai martaba sarkin kano kuma kwararre a fannin tattalin arziki muhammadu sanusi na biyu ya sake bayar da shawarar a ɗau wasu ƙwararan matakan ceto tattalin arzikin ƙasar ƙwararru suka shiga tsokaci a kai ko yanzu ma wakilinmu a kaduna isa lawal ikara na tafa da rahoto kan wannan batu inda ya ce ana ci gaba da tattauna batun hangen taɓarɓarewar tattalin arzikin da mai martaba a sarkin kano malam muhammad sanusi na biyoyi a kan cewa matukar da gwamnati ta ɗauki mataki ba tattalin arzikin tare najeriya zai shiga wani hali wasu masana tattalin arziki dai na ganin akwai buƙatar ganin gwamnati ta duba wannan batu yayin da wasu shugabannin al'umma ke ganin kalaman na cike da siyasa matuƙa. Dafta Dahir Suleiman malami ne a sashin nazarin tattalin arziki na jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kuma ya yi ta'allikin jawabin na mai martaba sarkin Kano game da tattalin arzikin wannan ƙasa. Eh maganan da ya yi ta wani bangare yana da ƙanshin gaskiya amma idan aka tsaya a ilmanci aka duba ba ka iya cewa tattalin arzikin ƙasa zai durƙushe sai ka duba wasu ah, abubuwa idan har abin da ƙasa take samu gaba ɗaya yana tafiya a wajen bashi ne it means ba abin da za a yi a ƙasar kuma duk sanda da babu isasshen wutar lantarki abin da zai faru shine babu masana'antun da za su zo su yi wasu abubuwa da zaran babu masana'antu yawaitan ah, rashin aikin yi zai karu idan aka samu yawaitan rashin aikin yi shine za ka iya samun wa'annan matsaloli na ko dai daba eh, sara suka in fact generally dai rashin tsaro dole mu bashi hanzari a matsayin shi na masani shi ma a wannan harka yana da nashi ila alƙamla da ya samu idan muka ɗauki kuma tarihi can baya ba da daɗewa ba a lokacin tsohon shugaban ƙasa goodluck jonathan ministan kuɗinsa ta fito ta yi irin wannan magana aka ce a'a aka ta hayaniya kaza kaza sai da wannan gwamnati ta shigo sai ta gane maganar da aka yi haka ne cewa idan aka wani lokaci albashi ma ba za a iya biya ba so ya kamata gwamnati ba wai dan mutum ya yi magana ya kasance cewa a an ɗauke shi kila a siyasance ba a duba a gani idan wannan magana haka ne idan aka tara masana za su iya tabbatar da haka ko aka san haka babban abun al'amarin shine gaskiya a yadda kasan take tafiya ni a tunani na idan babu abubuwan ci gaba a kasan wallahi kusan ba mu fara ba ba fara ne ba kai ka sani ni na sani kasan na yanzu haka mutane suna cikin wani hali musamman talakawa shi kuwa shugaban kungiyar nan ta haɗin kan al'ummar arewacin Najeriya da ake kira Arewa People's Unity Association a turance. Alhaji Adamu Ali cewa yi ko da ma dai akwai abin dubawa amma dai jawabin na mai martaba sarkin Kano akwai siyasa ciki. A matsayin shi na sarki kuma da matsayin shi na wanda ya taɓa riƙe gwamnan babban bankin ƙasa dole za a dubi waɗannan maganganu da fuskoki Abu na farko shine a matsayin shi na masanin tattalin arzikin ƙasa idan yi wannan magana ba za ta zama abin mamaki ba a gefe guda za mu duba mu gani inda siyasar take shigowa kasancewan halin da yake ciki a jihar kano da masarautar kano da gwamnan shi na kano ya kamata duk maganganu irin waɗannan ba ku gani ya kamata a jingina maganar kallon siyasa a kalli abin da tunda kun ce shi masani ne wato domin a gyara tattalin arzikin kasar. to abin da yasa ba za wannan ba za ta kawo ba gaba ɗaya saboda yadda ya tsumbula kanshi cikin maganan siyasa ita kanta masarautar kano ba ta taɓa shiga mawuyacin hali ba irin wannan karnin da muke ciki ba don komai ba saboda yawan maganganu da yake yi wanda bai kamata a ce sarki irin na kano yana sakin maganganu a kowane lokaci ko kowace gaba ba irin wannan lokacin wannan dai ba shine karan farko da mai martaba sarkin kano malam muhammad sanusi na biyu ke jawabin jawo hankalin gwamnati ba abin da wasu ke ganin shine ma ya ja da rashin fahimta da ke tsakanin shi da gwamnatin jihar kano ta yanzu isa lawal ikara muryar amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida na Ikara, a shirinmu na hantsi za a ji cewa. Ƙungiyar kwato hakkin bil'adama Human Rights Watch ta duniya ta zargi 'yan awaren ƙasar jamhuriyar Kamaru masu tada kayar baya da cin zarafin al'umma waɗanda ba su ji ba ba su gani ba a jihohin da suke fafutuka na ɓallewa daga ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kudu maso yammacin ƙasar da kuma jihar Arewa maso yammaci na tambayi Alhaji Mutari Baminda birnin da 'yan awaren suke buƙatar mayarwa headquarters su idan sun samu nasara na datsa ƙasar gida biyu. To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani. Yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda Hauwa Umar ta gabatar mana da shiri na gaba. Lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke lalle kuwa sun yi gaskiya. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar mafitsara wadda kwayoyin cuta nau'in bakteriya ke haddasawa. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barkanmu da wannan lokaci masu sauraron barka da wannan lokaci masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar mafitsara wanda kwayoyin cuta ke haddasawa wato urinary tract infection da turanci kwayoyin cuta ne sai su shiga mafitsara sai su kawo matsaloli a lokacin da komai yake yadda ake so lafiya lau babu wata kwayar cuta a mafitsara tun daga koda har zuwa wurin fitar da shi fitsari to amma idan aka samu wani dalili da zai sa kwayoyin cutar nan su shiga kuma sai su hayayyafa sai su kawo matsaloli a cikin ah, mafitsara wannan shi ake cewa urinary tract infection da turanci to likita me ke kawo wa'annan kwayoyin cutar kwayoyin cutar nan sukan shiga mafitsara ne ko dai hanyar ya kasance ta jini ta hanyar jini suka je su samu kansu a cikin mafitsara ko kuma ta hanyar mafitsarar su shiga cikin balan-balan da ke tara shi fitsarin kuma su yi sama mafi yawanci cuta ce da take a yara ƙanana amma kamar shekarar farko da maza da mata hatsarinsu duk ɗaya ne amma bayan shekara guda a yawanci 'ya'ya maza ba su fai samun wannan matsala ba 'ya'ya mata sun fai samun kusan kafin ka samu yaro ɗaya namiji wanda ya haura shekara guda da wannan cutar uci za ka samu yara mata kamar goma wannan kuma ya danganta ne saboda yanayin mafitsarar tasu a wurin fitar da fitsarin na mata gajere ne ba kamar na yaya maza ba. Menene alamomin wannan cuta mutum yake nunawa da za a gane cewa wannan wurin ya tabu ko kuma akwai kwayoyin cuta da suka haddasa wani matsala? Cutar UTI din ita kala-kala ne ya danganta ga wani bangare ne ya shafu. A koda ce ta shafu ko kuma a balan-balan din ne ko kuma kasan balan-balan din ne wato hanyar da fitsarin ke fita. Idan can sama ne wato wajen koda kenan yawanci yana zuwa da zazzabi mai tsanani ya kawo amai ko kuma mutum ya rinka jin aman sannan ciwon kwibi kwibin da ya shafa din idan duka biyun ne zai zama kenan kwibin hagu da dama in kuma gefe ɗaya ne to gefen da abin ya shafa a wani lokaci akan iya samun mutum ya samu musamman a yara din su samu wannan uti ba tare da suna da wani alamu ba wasu akan ga yaro kawai ya ki girma sai lokacin da ake binciken dalilin dalilin da ya sa yaro ya ki girma din sai a gano cewar yana da wannan urinary tract infection ne kenan shi a irin wannan ba lallai a ga wasu alamu ba sannan a jarirai suna iya zuwa kamar alamun kowace cuta misali ya kasance baya yaki cin abinci ya zazzabi ko wani lokacin hasu fara girgiza da sauransu saboda haka za ta iya zuwa ta hanyoyi da dama kamar yara 'yan shekara nawa ne suka fi kamuwa da wannan cutar to kamar su waɗanda aka haifa misali watan farko idan an samu matsala ko taurin haihuwa ko wurin da aka haihun wato yana nufin kamar a ce wurin da aka haihu ba wuri ne mai tsafta ba ko kuma ita mahaifiyar ta samu matsala na infection ɗin lokacin haihuwa sai jaririn ya ɗauka to ana iya samun wannan uti sosai bayan shekara farko yara mata sukan yawan samun uti saboda kasancewar musamman 'yan ƙanana da ake kaiwa irin makaranta cutar da ake cewa crèche kenan ko pre saboda idan sun yi je ban daki sun amfani da ban daki wurin wanke su idan ya kasance an wanko kwayoyin cuta daga wajen bayan gida a kayo gaba da su suna iya shiga mafitsarar nan sai su kawo eh, wannan UTI kuma yana daga cikin dalilan da sa 'yan kananan yara 'yan mata suke samun wannan abin yakan yawa akan samu idan mafitsarar na hanyar da duk tun daga kan koda har mafita idan an haifi mutum da matsala da su wasu akan samu matsala matsala wurin wato abnormal to urinary tract sai kasance fitsarin baya wucewa yadda ya kamata to waɗannan su ma sukan samu matsalar UTI akwai waɗanda kuma idan shi wannan balan na fitsarin ya matsa da karfi don ya fitar da fitsari ta kasa, wani fitsarin yana iya komawa sama ya har wajen koda abinda ake cewa reflux to su ma suna samun uh, urinary tract infection saboda kai akan samu dalilai da dama da yake sa a samu urinary tract infection amma manya musamman maza wanda suke da abin da ake cewa prostate idan ya fara girma saboda fitsarin baya fita sosai shi su ma sukan suna cikin hatsarin samun urinary tract infection din nan duk dalilin da zai hana fitsari ya fita sosai ya rinka taruwa a cikin balambalan din bulada din nan zai iya kawo mutum ya samu urinary tract infection misali zaka ga masu rike fitsari watakila sai su jima ba su yi fitsarin ba ko da suna jin fitsarin ko kuma ba su samu inda za su yi shi ba shin yawan yin hakan shi ma yakan kawo wannan cuta eh shi ma yana da matsala da bukatar idan mutum ya ji fitsarin nan to ya fitar da shi saboda idan eh, bai fitar da shi ba zai taru shi kuma fitsarin in ya tsaya zai iya zama matsala yadda kwayoyin cuta za su iya girma a cikin shi amma in an kokarin fitar da shi duk lokacin da aka ji shi to yana taimakawa wurin wanke ita kanta mafitsarar saboda wurin fitar ta shi sai ya kasance kwayoyin cutar ba su samu dama su daɗe a cikin mafitsarar da har za su hayayyafa su kawo matsala ba. To likita menene illar cutar mafitsara idan ba a ɗauki matakin da ya dace ba? ba. To akwai illa ta yanzu yanzu misali zazzabin nan ciwon kuibi da sauransu sannan kuma akwai illa da take ta nan gaba wanda yawan wannan uh, urinary tract infection yana iya taba koda yana iya lalata koda sai zama koda ta samu matsala uh, nan gaba cikin wani lokaci kuma sai mutum ya iya samun hawan jini saboda wannan kamar eh, ya za a ce wasu kenan wanda idan yana taba uh, kodan nan za a samu wurin da kamar ya yi ciwo ya ya warke to wannan tabon sai zama dalilin da zai sa mutum zai samu hawan jini nan gaba ya zama kenan koda ta samu matsala idan mutum ko kuma yaro ya kamu da wannan cutar idan har an ɗauki matakin da ya dace yana iya warkewa ya eh, ana warkewa sosai da an tabbatar da cewa akwai urinary tract infection akwai magunguna da ake bayarwa idan ya sha kuma sai ya koma sai a sake gwada fitsarin a duba a duba idan akwai alamu in kuma sun tafi shi kenan akwai waɗanda suke da cutar reflux din nan wanda fitsarin yake daga bulada wato balambalan da ke tara fitsarin ya yi sama yana koma cikin koda waɗansu daga ciki akan duba halin da idan ta kama akan sa su rinka shan magani na rigakafi har zuwa tsawon watanni kamar shida ko abin da ya kama da haka ya danganta ga yanayin abin da aka gani a wurin bincike kamar wasu matakai ya kamata a ɗauka domin rage yawan cin karo da wannan cuta to musamman ga yara ƙanana wanda ake kula da su da bukatar wanda suke kula da yaran su fahimci cewar idan za a wanke musamman 'ya'ya mata a fara wanke hannu tukunna sannan a wanke gaba sannan a wanke bayan saboda kada a ɗauko kwayoyin cutar da suke cikin bayan gida a kawo su mafitsara wannan musamman a makarantu yanzu da ake kai yara ƙanana tun suna kusan shekara biyu da kuma gidaje inda ba iyaye ne ke hidimar 'ya'yan ba da buƙatar duk wanda yake kula da yaran a koya masa ya fahimci wannan idan aka dan waɗannan matakai za a dan samu saukin shi wannan urinary tract infection wasu alamomi da za a iya gani na shi wannan urinary tract infection zai iya zama yaron da baya fitsarin kwance a da sai yanzu a fara ganin yana fitsarin kwance ko kuma yaro yana yawan cewa cikin shi yana ciwo idan aka duba sai a ga inda yake nuna wajen mara ne yake ciwo ko kuma wajen kwibinsa yake ciwo. A wasu akan gane cewar akwai matsala ne sai idan idan sun zo da wani ciwon ko an je yin wajen scanning sai a ga cewar mafitsarar na da matsala da can ba a san da ita ba ma sai a wani lokaci to dai yana daga cikin dalilan da yasa idan mutum ya zo da rashin lafiya ko da kwaya ɗaya ce ko da an santa sai a duba sauran matakai misali mutum yaro ya zo da zazzabin cizon sauro zazzabin cizon sauron nan zai iya kama da urinary tract infection dinnan kuma shi ma urinary tract infection zai iya kama fama da zazzabin cizon sauro dalilin da yasa kenan za ka ga wasu asibitoci inda yaro ya shigo da rashin lafiya ko yaya ne ana gwada fitsarin saboda za ta iya zama kuma cikin mutum a jikin mutum ba tare da an ga wasu alamu ba to shi yasa yana da kyau a rinka kula wajen su musamman yara ƙanana da ba za su iya kula da kansu ba sannan kuma asibitoci idan mutum ya zo da zazzabi yana da musamman 'yan mata ƙananan yara 'yan mata da buƙatar a rinka duba fitsarin nan saboda za a iya kare matsalolin da urinary tract infection zai kawo nan gaba idan aka gane shi tun da wuri. Musamman ma ga mata nakan ji ana cewa tsarki da sabulu ba shi da kyau shin yaya abin yake? A gane cewar sabulun nan su ma chemicals ne akwai wanda suna iya reacting to wannan chemicals jikin jikinsu baya bukatar shi sannan kuma ba wai uh, sterile ba ne kwaya cuta za ta iya rayuwa akan sabulun saboda haka za a iya sa shi garin wankewar misali saboda haka ruwan da in aka tabbatar ruwa mai kyau shine mafi a'ala. Masu sauraron mu kada da ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To a gaida Hawwa'u yanzu kuma ga Sarfilu Hashin Gumal da labaran duniya amman fa a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya amsa hukuncin kotun kol na dakatar da yunkurin gwamnatinsa na ƙara tambayar zama ɗan ƙasa a ƙidayar jama'a da za a yi ta hanyar tambayar lauyoyinsa idan akwai wata hanya da za a yi amfani da ita wajen jinkirta ƙidayar jama'a da za a yi a faɗin ƙasar. a wani saƙon twitter 'yan sa'o'i bayan da aka bayyana hukuncin a kotu trump ya ce wani zancen banza ne a ce wai gwamnatinsa ba za ta iya tambayar mutane ba idan su 'yan ƙasa ne lokacin a jama'a wanda ake yi sau ɗaya a duk shekaru goma jiya alhamis majalisar dattawan amurka ta amince da wani gagarumin ƙudurin soja da ya hada da sabbin takunkumi kan koriya ta arewa wanda ke zuwa yayin da ake muhawara akan matakin da shugaban kasa donald trump ya ɗauka akan ɗaukar matakin soja akan ƙasar iran ƙuri'ar da aka kada 86 sun amince takwas ba su amince ba kasafin kuɗin tsaron ƙasa biliyan 750 ga ma'aikatar tsaron ƙasa ta pentagon na shekarar 2020 wanda zai fara a watan oktoba ya ƙaru daga dala biliyan 716 na wannan shekarar. tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden shine ya mamaye fagen muhawarar da aka yi a daren jiya alhamis muhawarar masu neman a tsayar da su 'yan takarar shugaban kasa a jam'iyyar democrat amma ɗaya daga cikin masu neman 'yan takarar sanata kamala harris ta masa tambaya kan dangantakarsa da wasu 'yan majalisu 'yan wariyar launin fata shekaru 40 da suka gabata sanata harris wadda 'yan majalisa ce daga jihar california kuma tsohuwar lauyar gwamnati ce ta juya gaban Biden tana cewa ban yi imanin ba kai dan wariyar launin fata ne. Amma baka fatar sanata ta janyo masu kallo a dakin taron sun tafa mata lokacin da ta ce abin ciwo ne na baya-bayan nan. Biden ya bayyana yadda lokacin yana ƙaramin sanata ya yi aiki da sanatoci 'yan wariyar launin fata domin samar da doka. to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi sarki lahashin gumal da ya karanto mana labaran duniya da cd wanda ya haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin ni ibrahim kaɗa masu garba ke cewa sai kuma da hantsin. Le Monde aujourd'hui.